kai guda biyar shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ginshiki na farko shine shaidawa babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai kuma hakika annabi Muhammad manzon Allah ne wa iqamis sala da kuma tsaye da sallah ita ce ginshiki na biyu wa'ita ita da kuma bayar da zakka ginshiki na uku wal da kuma ziyartar ɗakin Allah mai alfarma aikin hajji ginshiki na hudu wa ramadana da kuma yin azumin watan ramadan ginshiki na biyar mala ya ce akhrajahu al-bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisi fi kitab iman a wato kitabul iman babu du'a du'a'ukum imanu babu da ke bayanin cewar addu'a ku imanu. kamar da muka saba muka wato ainihin bibiyo wannan lafazi da faɗo abin da ya shafi lafazin ruwayar imam muslim to imam muslim ya rawaici wannan hadisi a cikin wato anin littafinsa sahihu muslim daidai wa daida lafazi iri daya da wannan lafazin na imam bukhari babu bambanci tsakani sannan kuma ya rawaice shi da wani lafazin da ya bambanta da wannan lafazi na imam bukhari bambancin ko ne akwai ruwayar da ya rawaita mai cewa buniyar islamu ala khamsatin maimakon ala khamsin an gina musulunci akan abubuwa guda biyar ala an yi wahada Allah ginshiki na farko akan a ɗayanta Allah da bauta kaga wannan ala an wahada Allah ita ce madadin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai aka ce wa iqami sala wa ita'iz zaka wa saumi ramadan wal hajj kun ga sai da aka faɗi saumin ramadan ko sai aka ce hajji faƙala rajulun sai wani mutum ya ce da abdullahi ɗan umar alhaj wasu yamu ramadan kana so ka ce da yin hajji cikin ginshiƙan musulunci sannan ka biyo da faɗar azumin watan ramadan sai ka kuskure ka ce azumin watan ramadan hajji an fahimta? qala siya mu ramadan wal hajj yace ba ina nufin in ce wato eh, yadda kai ka faɗa ba an gane hajji sannan azumin wata ramadan a'a yadda ka ji na faɗa siyamu ramadan alhajj ba ina nufin hajj sannan siyamu ramadan ba yadda ka ji na faɗa haka abin yake ce haka za sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yadda ka ji na faɗa ɗin nan ka karɓe shi haka ne ma haka na ji shi daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi akwai wannan lafazin cikin ruwa da Imam Muslim ya kawo na wannan hadisi ya kuma rawace shi da lafazin goniyar islamu ala khamsin kamar yadda yake anan ta da makarantu a bukhari amma shi sai ce ala an yi ubadallah wa yi fara bi madunan ginshiki na farko akan abauta wa Allah shi kadai kuma a kafirce da duk wani abun bautar ta ba shi ba ne dai shahadati Allah ilaha illallah wa annan muhammadar rasulullah wa hajjil bai a can ƙarshe sai ce da ziyartar ɗakin Allah wa saumi ramadan da azumin watan ramadan sai zama sai da aka faɗi hajji aka faɗi azumin watan ramadan to shine sai malamai suka ce to yaya abin yake wani gurin a gabatar da hajji akan azumi wani gurin a gabatar da azumi akan hajji kuma shi abdullahi dan umar an tambaye shi hajji sannan azumin watan ramadan ya ce a azumin watan ramadan sannan hajji ko to shine su malaman suke cewa da yiwuwar wannan caccanzawar da ake samu gabatar da wani rukuni akan wani yana komawa zuwa ga masu ruwaya ne su da abin da suka damu da shi sun faɗi rukunan kamar yadda manzo ya faɗa ko da sun gabatar da wani akan wani shi kuma abdullahi dan umar da yake cewa lallai shi kaza sannan kaza yace haka yi daga manzon Allah haka abin yake an fahimta ko to sai abin da ya shafi kallar hadisin a dunkule da bayanan da malamai suka yi akan haka malam abdul muhsin al-abbad Allah ya are shi da lafiya ya daɗa wato ainihin bashi kariya ɗan baiwa ne makahon da ya fi masu ido bai gani amma hadisan manzo kamar da shi aka zauna aka ji a gaban manzo mazajen nan sai bi su ɗaya bayan da in aka ce an wani sai ce shi ne wane ya rayu a lokaci kaza zuwa lokaci kaza ya ji hadisai daga suwa ne kuma an ji daga shi irin suwa na suwa ne sannan a koma a faɗo masa wani mutumin shi ma ya gana a kansa ina nan a rauba cikin masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam yana ba da karatu sanda ya koyar da mu a jami'ar madina ƙaninsa ne yake kamo hannunsa ya zo da shi aji in an zo ƙofa aji miƙa shi in ya dafa ƙofar ije ya zauna akan kujerarsa amma in yana magana akan wani abu don sanda ya koya mana ya koya mana tauhidi in ya dauki ba da gaskiya da littafai to duk ayat take magana akan littafai cikin alkur'ani haka zai dauko daga bakar sa ya dire ce cikin sura kaza akwai aya kaza sai ya fade ta cikin sura kaza akwai aya kaza sai ya fade ta cikin sura kaza akwai aya kaza sai ya fade ta in ya gama sai kuma ya shiga hadisai haka yake to kai dai kai fata Allah ya maka baiwa kuma ka e kan ya makance da ina gani wasu ka ce ma daga cikin dalilan makancewarsa ana ga abin da ya ƙara ƙarfi sanda ya rike kamar mataimaki ko jagorancin tafiyar da jami'ar madina fama da takardu bayan na karatu na ofis da yake ta haka ya rasa idansa ido ya yi albarka wani idan idanka akan hadisai alkur'ani littafai da harkar abin da ya shafi tafiyar da musulunci kuma hadisan da suka suka zauna sun zauna ayoyin qur'ani sun zauna ko da idan ya tafi su ba su tafi ba Allah kai mana baiwa to wannan bawan Allah yake cewa hadhihi al-arkanul khamsa su waɗannan rukunai na musulunci guda biyar waradat fil hadisi murattaba hasba ahammiyatiha sun zo a cikin wannan hadisi a jere duba da ko daidai da mahimmancin da suke da shi wanda aka fara faɗa shi ya fi wanda ya biyo shi yake biye da shi wanda ya biyo shi yake biye da shi har zuwa ƙarshe yace wa budi a fiha bi shahadatai da aka fara bayani akan waɗannan ginshi da gina musulunci guda biyar a kansu an fara da kalmar shahada guda biyu shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ce waɗannan abubuwa guda biyu da suke ƙarƙashin cikin guda ɗaya shaidawa babu abubuwa da gaskiya su Allah kuma annan muhammad manzon Allah ne ce su ne tushen daga tushen su ne ginshiƙan sauran ginshikan kuma ginshiƙan wasu ma'ana da waɗannan ginshikai guda hudu sallah zakka hajji azumi ko azumi hajji su ma sun gini ne a kan ginshiƙinsu shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadin rasulullah sauran kuma wasu abin da ba su ba na musulunci su ma sun tsoro a kan da a ƙarƙashin ko akan waɗannan guda biyu sannan ce sai kuma sallah bayan su waɗancan abubuwa guda biyu shahada suke ɗauke da su guda biyu wanda babu wani aiki da za a kusanci Allah da shi ya karɓa in ba a samu tabbatar ba me bi musu ita ita ce sallah ita ma ka kalle ta yace tana maimaituwa duk dare da yi to biyar ɗin nan dole ne ba ranar da gari zai waye rana ta fito ta faɗi sallan nan guda biyar ba a yi kaga wani abu da shi ma da yake tuwa yake ta da kai a koyaushe wannan na beje da mahimmanci imani da ba a so ka rasa shi daidai da kifta din ina nan na ni gida to ita sallah a iya cewa ana samun wasu aure tsakanin wata da wata to amma maganar imanin ka ba a so daidai da sakan ka rasa kaga shi yafi muhimmanci mai bi masa kamar sannan sai ce ita sallan nan wato wani abu da da yake kulla alaka tsakanin Allah subhanahu wata'ala da bawa ganawa ce ake samu tsakanin bawa da mahalicinsa duk dare da rana mai bi musu ita ce zakka ita kuma tana wajaba a cikin dukiyar da bawa ya mallaka an biyo da ita bayan magana akan kalmar shahada da kuma magana a kan sallah saboda ita kuma amfaninta mai hauhawa ne ya bayu daga kan wanda izuwa wani fiskan da ka ba da zakka bayan kai da ka bayar ka samu ladan aikin da kai na bayar da ita ka samu tsarkakar dukiya sannan kuma wanda ka ba ya amfana da abin da ka ba shi sau da ka amfani ne yake faruwa tsakaninka da wani bawan kuke cin moriya da gajiya kai ka mora shi ya mora kuma ga sakamakon can da gojan ubangiji shi sa sai aka biyo bayan sallah sannan in ka kalli wato harka ta dukiya wata mahaɗi ce na rayuwar ɗan adam tsakanin ɗan adam da kuɗi amma sai na faɗa ba wani ya riga ne ko wani abu da alaka ce mai karfin gaske to da ka to ga wata dama da aka bashi wata hanya halattacciya da shari'a ta halatta musu su samu abin da zai biya bukatu su kuma ya saki waɗancan ibadu musamman sai aka biyo da azumi ita shi ma an ka tsaya tsaye ka kalla sai ga wani abu ne da duk shekara sai kai duk shekara sai kai duk shekara sai kai ko da dai shi amfaninsa yana takaita iya kai da kai ba maganar wani bane an fahimta kaga ita ta fifice shi da kai ka mora wani ya mora ko nan kuma an kai azumi kan ka kaiwa an fahimta ko ko ice shi sa sai aka biyo bayan ta shi ita ka kallo kuma shi hajji da aka dora mana shi kuma dama ba a tilasta maka shi ba a tsawon rayuwarka har ka zo ka koma zuwa ga Allah sai sau ɗaya a shekarunka gaba ɗaya na duniya in ka shi ma sai da hali liman istata ilai sabila gudano ne suka zo suka tafi basu ba an fahimta ku saboda haka to sai zaman to shi sai a kai shi ƙarshe da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya buɗe hadisi da cewa buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci akan abubuwa biyar sai malamai suke cewa wannan kamantawa ce ta abin da yake da ma'ana da abin da ake iya gani kuruku in ka ji magana gini a ana magana gini abin da mutum zai kawo ga bululluka na ga su siminti na sai ya shi ko in kuma da ne a ce eh ga filo ga jirkoki na ko ga kwababbiyar ƙasa na da waye da sauransu to yace anan annabi ya mana bayani da an gina musulunci saboda ta dauko tunaninmu da muke da shi akan abin da ake iya ginawa kurukuru gini dai ba za ka ce baka san gini ba ba mutumin da ya taso bai san gini ba sai an gina ake shiga a zauna to wannan abin da ya dauki iginu ya tabbata a zuciyarka ka san shi garai to bari a ɗauke shi a kwatanta maka abin da ake so ka fahimta da ma'ana da hankali da tunani don ya baka dama ka fahimci wancan kyakkyawan fahimta irin yadda kai wannan cikakkiyar fahimta za ka ce an gina musulunci akan abubuwa biyar aka kamata maka abin da yake ake gani kurukuru da wanda ake so ka fahimta ka gane a ma'ana cewar shi ma musuluncin nan kamar yadda ka san gini haka shi ma yake kamar yadda gini na kurukuru na fili baya yiwuwa ya tabbata sai an samu wato ginshiki durkoki da za su kafu su rike shi ko ka ce filoli ko da za su zai tabbata a kansu to haka shi ma musulunci yana da abubuwan da su ne filolinsa ginshikansa tushensa su ne waɗannan abubuwa guda biyar da manzo lissafi sai suke cewa in ji malaman musulunci cewa wannan abin da manzo ya yi na kwatanta mana ginshikan musulunci nan guda biyar da gini ya yi haka dai ya nuna mana girman al'amarin su da muhimmancin su cewar tabbatar su sune tabbatar musulunci rushe su rushe musulunci sannan bayan haka da manzo ya ce ginshiki na farko shaidawa babu abubuwa da gaskiya su Allah shi kadai kuma hakika ne ba su da sunan Allah ne sai malamai suka fito waɗannan su sun yi yadda dole yankin dukkan wani abu da za a yi wa Allah duk sauran abin da za ka gina ba zai samu gina gaba ba shi yasa za ka tarar duk irin kirkin wanda ita arni bai karɓi kalmar shahada ya yi imani da mutum sallallahu alaihi wasallam shi ya fi kowa tarihin makarantar ta taruwar tsakanin mallakai su gina hanyoyi samar da rijiyoyi ya yi duk abin da zai yi ribarsa da su iskar da ya shaka a nan duniya abincin da ya ci a nan duniya motar da ya shiga a nan duniya kirarren gidan da ya gina ya zana a nan duniya amma a lahira fankan fayo shi da wanda bai su ba duk daya me ya jawo ba kalmar shahada malam hafiz ibn hajar allah ya ji kansa da rahama cikin fatul bari ke cewa idan da za a ce to gashi an yi magana akan abubuwan da musulunci ya gino a kansu a wannan hadisi amma ba an bato batun imani da annabawa ba ba a faɗo imani da mala'iku ba har cewar mun karanta daga manzo bayani bayani akan menene imani da mala'ika cikin ikan da ya sai ce ne an da billahi وملائكته ورسله واليوم الآخر والسنة خيره وشره to ainihin ana maganar imani cewa sai ya tabbata da abin za ka yi sauran hukunci sallah zakka azumi hajji su samu gajin zama su tafi su haɗu tare da su zama sauran ragowar da su kai su tafi da to ya ba a faɗi waɗannan abubuwan ba shi ne malamai amsa ita ce abinda ake nufi da ita wannan kalma ta shahada su an a inda ba wa anna muhammadar rasulullah a karkashin ba da ka da manzon Allah yana nuna duk abin da ya zo da shi za ka karba kuma shi zai da magana imani da mala'iku shi zai da magana imani da mutum ranar lafiya an ambaci waɗannan da Allah kai da mai da su ake ta abin ake cewa everbration ko ake ta wannan in ka tafi likita da irin nasu in ka tafi wato masu masu da irin nasu ko ake ta koya ake ta tayi a ce prof a san za ta wani profesa ba a ce doc ba san na ce maka dokta ba ko haka duk da sauran to haka suke ce haka ake cewa idan ka ce wato na ba na shaida da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to kana nufin duk abin da ya ambata ido da shi ta karɓa ka ta. to banda wannan malamai suke cewa to an gama bayani ko an bazo ne don addinin musulunci amma ba a ratsa da jihadi tare da cewa jihadin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin hadisai ya ce kololuwar musulunci rukun kwanan musulunci ya kuma ambace shi da cewa mafi wato ainihin mafi cikin aiki aka ce wani aiki ya fi ce ka shaida babu a kota da gaskiya sai Allah ko ka da gaskiya da Allah aka ce sai da ita yi ko kuma biyayya ga iyaye kyautata iyaye aka ce sai da ita yi to ga shi ya faɗi yi yana daga cikin mafi fitan ayyuka ya kuma faɗi rufin musulunci ne ya ba a sako shi cikin ginshi ɗaya ba suka ce eh abin da ya sa ba a sako cikin ginshiƙai ba abubuwa biyu ne na farko suka ce shi ibada ce ta farillar da wasu za su iya wa wasu idan aka zo fita yaƙi wasu suka fita sun wa sauran wanda su je ba amma ba wani wanda za zuwa ce ya ɗauke mun kalmar shahada ba wani wanda ya ce to kai huta tunda mun ga ka girma baban mu mu yanzu zamu rika maka sallah babu in dai zai iya sai azumi haka hajji zakka ibada ce ta tilas tori ko wani zai wakilce ka aka ce shi sai yayi ta farilla ije yi maka na kaka sai amma dai kai ikewa ba kansa ba an fahimta ko saboda haka to ita ibada ce da wani zai iya ɗauke wani na maganar ɗayin suka yi ba sai kai kome a kai ba to amma sauran waɗanda aka ambato ba haka ba kisa aka zama su ambace su shi ba a sako shi a ciki abu na biyu malamai suka ce har wa yau su waɗannan abubuwan masu ɗorewa ne har duniya ta ƙare da imani da sallah da hajji da zakka da azumi duka har duniya ta ƙare ana yin su amma yaƙi ina da lokacin da yake dakata yanzu rabon da musulmi su fita yaƙi tsakanin ana da musulmi shekara nawa an fahimta na farko kenan sannan kuma a nan ƙarshen ma duniyar za a kai ga wannan malamai suke cewa daga inda Allah subhanahu wata'ala ya aiko ko kuma ya saukar da bawansa annabi Isa alaihi salam wanda an dade da aiko shi tun kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar daga cikin abubuwan da ke karkashin ba da gaskiya da abinda manzo zo da shi ka yadda Allah subhanahu wata'ala zai dawo da annabi Isa ina mai bin dokoki da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen zamani ina daga cikin alamomin tashin alkiyama malamai suka ce lokacin da Allah inufa annabi isa ya dawo to a daidai wannan lokacin za a tsinci kai a yanayin da babu wani abin da ake bauta Allah da shi sai musulunci don bayan zuwansa adalci zai tabbata zai rusa duk wani abin da ya shafi kiristanci kuma kamacinsa ya ɓaɓɓalla wato cross da kau da abin da ya shafi abin aladai da makamantarsu adalci tsantsa gwaro ya zama musulunci ake tsantsa malamai suka ce to a wannan lokacin wa za ka yaƙa ba ma magana yaki amma ba za a ce ba sallah a lokacin ba za a ce ba azumi ba zakka ba hajji ballantana kalmar shahada ita ce babba gaba da saboda haka shi sa sai ba a sauko maganar jihadi a ciki shi sa cikin ruwayoyin wannan hadisi akwai wanda yake cewa da abdullahi dan umar ya abdullahi dan umar ya batun yaƙi fa ce yaƙi na da kyau amma baya cikin dan addinin an fahimci bayani shi abin da wannan hadisi yake korwa malamai su cewa wannan hadisi na sanar da muhimmanci ginshiƙan addinin musulunci guda biyar da aka gina addinin musulunci a kan sannan bayan haka wannan hadisi na sanar da mu kamanta abubuwan da suke da ma'ana don tabbatar da su a tunani da kwakwalen bayi da abin da yake wato ana ake iya gani a fili karara a kamanta wa mutum abin da ake bukatar a fahimta da tunani da abin da ike gani kuruku an fahimta ku wani yana tabbatar da abu ina da sa a gane abu sannan bayan haka malamai suke cewa wannan hadisi na sanar da mu duk sanda za a yi wani abu musulmi duk sanda da tankaru wani abu e dogo mafi mahimmanci ya fara gabatarwa sannan wanda ke biye da shi gurin mahimmanci ba a ɗauki abin da bai zama muhimmi ba a kuma bar wanda yake muhimmi irin yadda yanzu rayuwar al'ummar musulmi ta koma sakamakon nasu da irin wannan koyarwa a ga mutum da satellite da talabijin gidansa an sa tayil an kaza an kaza amma ana rigima da shi a kan kudin makarantar ɗansa ko kuma da wannan zai gina rayuwar ɗan ita ce abinda aikin da aka ɗora masa na tarbiyya kullukum mas'ulun wa kullukum ra'in wa kullukun mas'ulun an ra'iyyaci annabi ya faɗa sai an ci shi an tambaye shi kan kiwon 'ya'yansa kama ya sai satellite ya samar da talabijin an samar da abin nan an zo ma yanzu ma maganan ma wai a filasta a gida a'a shi ma ginin liƙa masa tayal ake yi diye wannan amma an koro kansa daga makaranta kaga yayi mafi mahimmanci akan kanmu ko a zo ana ta matsala da shi akan abin da ya shafi tsayuwa akan al'amuran da ya shafi abincin gidansa abincin gidansa amma an zo an ko yawa kowa amma ana rigima ka abinci ko saboda wancan za a fita kunya ta mutanen gani nan kuma gida ba ci ba ba kowa ya sani ba su ɗan cikin gidan sun suka sa abin da suke to wannan rashin fahimtar rayuwa ce rashin fahimtar addini ke sa kaga wani abin da bai zama farilla ba an kikime shi ana ta na farilla kuma an jingin yanzu irin yadda aka ɗauki harkar sauka da bikinta a gangani a mata ɗinki a mata yanke-yanke a yi kaza kuma ka zo wanda suka sauka ka rika kwaya goma daga ciki a sami haddatacciyar sura mai kyau farara ta ido guda sai kai da gaske ko an bar abin da ya fi mahimmanci saboda manzo sallallahu alaihi wasallam san da ya roye irin nisa habai irin da da malaika jibril ya masa yarsa aya nawa aka fara sauko masu biyar wanda ya fi kowa rike abu kuma ce aka da shi ma sanu ƙuri'uka falatas za mu sanar da kai ba mu ba za ka manta abin da aka faru ko la tuharrik bihi lisanaka lita'jala inna alaina jam'ahu qur'an karanta shi da tattara maka shi a cikin kwakwalwarka ya zauna zami ma haka da amma ka fara mata da aya biyar ya kai da baka kai shi ba ko haka su ma sahabban suka ce ina koya mana ya yi mana da yawa ya koya mana aya goma mu je mu ta dandaka mu ta sai mun iya karanta bakin mun fahimci ma'ana mun yi aiki da ita sai mu da fara mana goma ka hada wannan karatun da karatun zuku har ma wasu ba su samu saukar ba su shigo ciki wata uku saura saukar su biya kudin sauka za a sauka da su ana sauke su an sauke su to wannan hadisi na ko da mu mu fara da abin da yake mafi mahimmanci sai mu goya da mai mahimmanci isa aka fara da shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa isa haka har wannan hadisi ya tabbatar mana lalle mutum cewa a cikin wannan ne shiga guda biyar ba sama da sauran ma shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar sannan bayan haka malamai suke cewa wannan hadisi na sanar da mu gabatar da sallah fiye da dukkan sauran ayyukan musulunci ita ce sama isa annabi ya kira ta da imaduddin ginshikin addini da kuma sai ta ce farkon abin da za a fara bincika na ayyukan bawa ranar alkiyar in sai kyau sauran abubuwa sun ke in ta ɓaci saura sun ɓaci wani shi ne abubuwan da masu

mai yiwa ya ga wani na tsaka da sallah ya wato balle maballinsa mai kwanda yana wato alinsa kale ko kuma ya ga waya rigarsa na buɗe ya sa maballi ko kuma ya ga yana sallah ya nannaɗa hannun rigarsa ice shin wannan yana daga cikin abin da in mutum ya yi sallarsa ba ta ɓaci ba haramun aiki ne da ba ta sallah ko koya abin e waɗannan idan wani dalilin da zai sa ka yi haka ya taso gare ka kai ba sa ɓata sallah misali za ka tara an shigo cikin masallaci da maɓallan ka yana ɓalle tun raka a farko ka ji wato gumi na zirarawa ko to kuma kana so a ƙara sallah nan da kai a cikin nutsuwa sai ka ɗan wato saki maballanka ya ɓalle sai iska take ɗan ratsawa ta nan wannan ba za a ce kayi aikin da ya bata ma sallah ba ko kayi abin da bai kamata a shari'ance don mutum ya balle maballe riga sakamakon zafi ya zafi ko ko misali ya naɗa hannun riga sakamakon dalilin da ya sa in ba naɗewa ba misali hannun rigar maballin ya cire in ya yi sujjada a wajen ya dago dan uwan kusa da shi da suka yi sujada a sallah ana wani lokaci hannun sai yana danne masa hannun riga in zai dago zai ji wato ya fincika ko wani makamanci haka sai nan nade ko wani dalilin da mai kama da haka to nan ba zai zama illa ko misali mai babbar riga a shi ma hannun riga ake can sai ka nada ka dora a kafada kuma da ka dora a kafada dan gudun kada in ka batta a baje na kusa da kai kafarsa ta sakale kai ka tashi shi kuma ka daga shi da kafarsa ko sai ka nan nade wannan ba zai zama matsala ba a ciki babu laifi a shari'ance ba zai zama ya ta sallar mutum ko ya cutar ba ya zama dai da dalilin da zai sa kai hakan ba ya zama kawai kane bane dan ra'ayi kawai ka ga dama ka ka balle ka ga dama ka ki ballewa to sannan yake cewa menene mafita game da mutumin da ya tsufa baya iya tashi yayi sallah kuma addini ko kuma addini ya zo cewa dole ne sallah ko ana fagen yaƙi ga mutumin da baya iya tashi ya yi sallah in tashin ne baya iya yi a tsaye annabi ya koda cewar a yi a zaune idan ta gagara a zaune a yi ana a kwance akan ɓarya daga cikin ɓaryoyin jiki saboda haka ba matsala ba ce in ya gagara yi a tsaye yayi a zaune ko yayi a kwance in ta kama da nunin da zai kawai sai dai da ka ya ga yanan yayi sujjada ga yanan yayi ruku'u ga yanan ya daga ya tsaya yana karatu haka sallarsa ta yi in ku a'a ya kai ga cewar ba magana tsayuwar ba ce koyi a zaune koyi a kwance bai hankalta abin da yake ciki in wannan ne to dama shari'a tana ɗora ibada ko kuma nauyin yin aiki ga wanda yake iya hankalta abubuwa wani za ka yi masa mu'amala mu'amalan mahaukaci wanda ya rasa hankali manzo yake cewa an ɗauke alƙalma da kan mutane uku yaro sai ya balaga tamkar mahaukaci yake a wajen ibada bai zama dole ba sannan manzo ce mai bacci sai ya farka mahaukaci sai ya warke an fahimta saboda shi ma da da hankalinsa amma girma ya girma yanzu ya rasa tunaninsa da hankalinsa in yi abu baya tuna ya yi bai yi ba baya tuna bai yi ba ina tsakiyar gidansa ma ce a tashi a tafi gida ka gaya yana magana wata sallah tana maka yayi ko bai a tsakiyar gidansa ce a tashi a tafi sai an fita an ji an zagawo cikin unguwa an dawo ce to ko kofa maka je ka zauna gidan mutane kuma gidansa yake ciki sai da aka fitar da shi aka da shi ishe da eh gidansa yake ka ga wannan tunani ya tafi to wannan ba wani abu dama ibada an dora masa idan da hankali ibn babu ba makamaka abin da ida da Allah ya karba zai ci gaba da bashi sakamakon larurar da ya sako masa ko kuma yanayin da ya sa shi a cikin wannan ke mai tambaya ta gaba kuma yake cewa dan Allah idan ana idan mutum yana cikin gida kuma gashi ana ruwa na sama zai iya yin jam'in takadim da matarsa kamar ya haɗe magariba da isha kamar da ake a masallaci to yana za ku in kun haɗe da kai da ita ai ana magana maimakon ka fita ka tafi masallaci cikin caɓi don yin sallar isha ka taka wani gurin ka zame ka taka wani gurin ifallatsan maka ka tunanin kwatace ko kwacaɓar ruwan ne kawai kana zaɓar inda za ka taka to saboda a tafiyar maka da wannan damuwar da jin ba daɗin da wannan kunci zaka ce to tun magarba kai magarba kai isha an ka tafi ba sai ka dawo ba amma kana cikin gidanka ina zaka kai an gane ko wani cakwali ko kuma wani ruwan sama kake tsoba cikin gidanka sau da haka kuyi sallar ku ta magarba yanzu in an jima ruwa ya ruwa ba a samu dama za a fita isha ma dama an ɗauke muku wannan ku yi isha in ku a gida amma kowace a yi ta a lokacinta in wani dalili ya sa za ku haɗa ya tabbata a sunna wani lokaci manzo ba ma ruwan sama ba hadari ba iska ba komai ƙaranci ba koyaushe ba yakan hada wa sahabbai magarba da isha ko ya hada musu azhar da la'as. wannan ya faru to kai ma kana da wato iyalin ka da tana shayarwa jariri sabon haihuwa ici baccinsa da rana ya ishe shi magarba tana yi ya farka irka kuka haa isha a yi jijjiga a yi waye iki bacci kuma ya ce shi sai ya ga haske ko ba ku kunna fitila ba sai kun kunna to mai irin wannan mace ta sun ce to ba zai bai barinta taimakar ba ta daɗi haka isha'in sai aka yi dace yau ana daidai magarban bai riga ya farka ba kuma ta san kusa da ya farka yake sai ta magarba ta ta in ta lafiya lau ita kukansa daga nan har sha uku ba ma karfe ɗaya ba an gane ko wani abu ne ya bujuro to irin wannan in wani dalili ya sa a shari'ance da zai baka damar yin haka za a iya amma dai ba a zama ko da yaushe ba ko kullum eh. wannan kuma yake cewa mutumin da ya riske liman ya zo ta hiyar ƙarshe shi kuma ya zo ya shiga sallar kaga dai bai samu kowace raka daga cikin rako'in ba ko ta tahiya ya samu to sai zamanto shi wannan limami nasa ya yi rafkanuwa a sallah ana bin sa ba a misali in ya ce assalamu alaikum ina cewa to yanzu duk wanda yake mamu na ba shi damar ya ciko na sallami ko to idan ka tashi kai da baka samu komai na rakawo'in nan ba ita za ka yi wannan da gyaran sallar ko ba za ka yi ba malamai suka ce baka samu komai ba na sa. biyayya ga manzo da yace ko me ka samu ayi da kai yasa ka bi aka yi wannan zaman tafiya da kai amma kai baka cikin da ka samu ko ɗaya daga cikin rakawo'insa sau da ba magana kai ba aji to ya kabali da shi kuma tun kan isallama ike yin ta an fahimta shi za ka ce to kai liman kai kai mantuwa ka ni ko dama ta ya ko samu ka bar shi ya kabalinsa bai ce assalamu alaikum ka ce ni kuma zan tafi ciko ko zan faro tawa suka ce to nan ka shiga da baibayinsa bayan da ka iya za a yi da kai in ka tashi za ka yi ka biyayya ga liman ce ta jawo maka sau da bai riga ya yi sallamar da yake ba da damar a yi ciko ba ko a je a yi wacce za a yi an fahimta ko to haka wanda ya samu kuma raka'a daya to shi wannan da kabali da ba'adi idan liman ta same shi duk sai yayi idan kabali ce liman yayi kafin ya sake shi a yi da shi idan ba'adi ce liman yi sallama kafin ya ba'adin ya tashi shi ya ciko in ya gama shi ma ya yi ba'adin ta tabbata ba'adi kamar da ta liman ba'adi ce an fahimta ko yawa ka gane wannan me yake cewa rabe-raben dare? dare yake so ya sani to ana raba dare gida uku farkonsa daga ran da standard rana ta faɗi ƙarshensa daga inda alfijir na biyu ya keto lokacin asuba ya shiga wannan shine farkon da karshe to awoyin da suke tsakanin faduwar rana magaraba ta shiga da wanda inda wato ainihin alfijir na biyu ya to su ake kalla a kirga sai a ga awa nawa ce sai a ce ukun ko ɗayan kashi ɗaya cikin uku nan na farko shine farkon dare kashi na biyu cikin wannan awoyin da aka lissafa shine tsakiyar dare awoyin tsakiyar dare wannan kuma kashi na uku sune awoyin ƙarshen dare an fahimta ko akan ce farkon dare tsakiyar dare ƙarshen dare an fahimta to ike cewa yaushe ake yin kiyamun laila a cikin waɗannan lokutan na dare da ake da su guda uku manzo ya yi kiyamun laila a farkon dare ya yi a tsakiyar dare ya yi a ƙarshen dare amma kafin Allah ya karɓi rayuwarsa ya mai da yin tsiyamin lailinsa a ƙarshen dare awoyin kashi uku na ƙarshe saboda lokacin ne ubangiji kan sauka saman da tafi kusa da bayi ina cewa ina mai roƙo na bukata amsa masa ina mai neman gafara ta in gafarta masa sai zaman tutu a wani lokacin manzo ya maida Ya lailinsa a wani lokaci shi ne ya fi a kan sauran farkon dare da tsakiyar dare ya shiga cikin karfe hudu saboda haka idan yanzu misali karfe nawa ake magarba mu ce saura kwata ko ko mu dauka ma bakwai mu ce bakwai asaba mu ce biyar sai ka eh awa goma ko to sai ka kasa awa goma uku kagan ka ɗauka daga bakwai takwas tara goma sai ka ce misali da minti da ashirin ma eh da ashirin waccan awa ɗayan ai za a kasa ta uku kaga goma da ashirin ko sai ka ce sha ɗaya da ashirin sha biyu da ashirin ɗaya da ashirin tsakiyar ta ƙare ko sai kuma daga nan biyu da ashirin uku da ashirin hudu da ashirin an zo ƙarshen dare auren ƙarshen daga nan dai har asuba ta shiga kana cikin ƙarshen dare an fahimta su za ka an fi so a yi awoyin ƙarshen na uku na ƙarshe shi ne walaikun salam eh sakamakon ba a fiye da wanda na gyara ya shigo da shi kuma sai koma ba a fili sai bari a gyara masa mamunsa ba wanda ya san ya kasa fatiha kenan ko shi da ya kasa shi ya san ya kasa wannan fan ka zama ƙurunkus zan ce maka akwai abin da malamai suke cewa wato eh, abinda ake ce masa mukaddarat kaddara kaza ya faru da kaza zai faru malamai suke cewa ka jira sai ya faru ka zo za ka samu amsa a ce tsuntsu ne ya ɗauko mushe sai kawai ya kubce daga saman daga hand daga eh, wato kafa tsuntsun nan ga tukwane guda biyar ana da huwa sai kawai wato mushen nan ya kubce sai ya fada a cikin ɗaya daga ciki ba a san a wacce ya fada ba an gane ku malamai kana fara wasu cika ga malam a ina haka aka tafi to a ina kamar ya aka yi haka tafa shi ne ke gama maka shi da zai ce ya kasa fatiha ne bayan ya idar zai ga musu haka su da suke bin sa za su san ya kasa fatiha kuma ya tsaya gwargwadon da za a yi fatiha an fahimta ai idan ya jawo wani sai dai ce ka fatiha na kasa ko shine zai ba dama su sallar su daidai ko amma in ya jawo shi kamar da ke faɗa ɗauka cewar alwalarsa ta kare ne sau da aka koya shi sai musu ruku suka ci gaba ya za ka ce sallar su bate ba in kuma rashin lafiya ce ta sa koyi wato komai nasa to ai kaga mai irin wannan masu da ga koyan yanke jiki ya faɗi ko makamacin haka amma da ce ko ka kasa komai ne to irin wannan sai dai ka ce musu fatiha na kasa to shine sai su banci cewa fatiha kasa sai ka kauce su kuma su amma ba haka ba ko ka dawo wani ka saka haka iya jawo wani ka saka ko kai musu bayanin ka kasa fatiha ba ka tafi ha dama aka raka sallah ba fatiha ai babu wannan raka'a in sun yi in farko da suka yi da fatiha lafiya lau wannan da ba fatiha ita ce za a saba ko da sun sallama ya ce fatiha na kasa su za su tashi ko su Eh. Ah, shi ne nake gaya maka kuma kasa ce musu ban iya fatiha ba ke ne to ah, a aje wai kasawar ba ta ba zai iya ba ce larura ce ta sa ba zai iya ba to zai faye zai bayani yawa saboda wanda suke ba su sallar su yi yawa shi ne abin da ke aku wannan mai tambayar ina magana cewar akwai dalilin da ya tabbatar da cewar mamu da ke bin liman yana faɗa sami Allahu liman hamidahu eh ya tabbata cewar faɗa sami Allahu liman hamidahu zikirin dagowa daga ruku'u faɗar rabbana wa lakal hamdu zikirin bayan an tabbata a tsayin da liman da mamu da mai sallah shi kaɗai an fahimta duka wani a tabbata kuma masu fi salatin nabi ya yi bayani filla filla na malam muhammad nasir din al-albani sannan kuma yake cewa mutum zai iya yin sallar asham eh mutum ne zai yi sallar asham shin kowace raka'a biyu da zai yi bayan ya yi sallama zai shiga wata biyun sai ya musu addu'ar buɗe sallah an fahimta ko in yi ta raka'a farko ya wadatar an fahimta ko to idan ka kalli yanayin ita salatul layl da manzo ce salatul layl masna masna sallar dare ana yin ta biyu biyu biyu ga wanda ya dauki ruwayar biyu biyu in kuma ruwayar hudu hudu uku ka dauka shi ma ya tabbata misali to dai duk salan da ka dauka daga cikin sallar da manzo yi sai aka kira ta salatul layl sallar dare ma'ana daga raka'a farko zuwa ta karshe suke amsa sunan sallar daren ko in ka ɗauka cewar a farko ita ce farkon sallar da ranka waɗanda za su biyo suna goyuwa a kanta to ba buƙatar a ce kowace a biyu sai ka mata addu'ar buɗe karatun sallar in kai a ta farko ya wadatar in kuma ka ɗauki ce to ai in ka ce assalamu alaikum ka gama wani adadi za ka shiga wani adadi wannan kabbar da za ka a rakawai biyu kabbara harama fara wannan rako ibi ce sallama ka ta raba maka wancan da nan da za a gana maka ce kai daga biyun nan ma na tsaya ba mai cewa da kai dan mi an fahimta ka kalli wannan kai ijtihadin ce to tunda kowace sallama tana rarrabe su kuma kowace biyanta da kabbara haramarta kai addu'ar bude karatu sallama da zai ce ijtihadin ka bai ba an fahimta ko wanda duk aka yi a ciki wannan bai zama matsala ba ce ba abin da ta zama na wani mutum yana yi sallar a lokacin dawo ne da wani eh, na ji kuma wanda ke sallar ce ne ce ba shi ne sallar wani wani sallar ce ne na yana lokacin da zai ike magana cewar batun cewar idan ka zauna a masallaci ka ci gaba da ambatan Allah har lokacin da rana ta fito ta daga kai a biyu ga irin sakamako da ladan za ka samu gwagwaba za ka za ishe to idan kai wannan zaman sai da daidai lokacin da ya kamata ka tashi kai nafila a biyu sai alwala ka warware in ka tashi ka je ka yi alwala ka dawo ka zo kai za ka samu abin da ake samu za ka samu an fahimta ice to kuma idan ya to kai zaman da kai din ba a cikin masallacin kai ba ko sallar da kai ma a inda kai daban sai kuma ka taho wani masallacin ka zo daidai irin wannan lokacin da ake samun wannan ladan sai kai ma ranar ta fito sai ka shigo masallacin kai yaya to akai baka samu wannan zaman da ake yi ba a jirata ko? ka ma'ana kai aina kai sallan ka makar kai sallah a wani masallacin ka je inda ka saba zama a masallaci ko ka makara ko baka makara ba ka ci gaba da wannan zaman da aka ce ka jira za ka samu insha Allah ba wani abu wa alaikum salam malam kuma akan magana wancan da ake ya zama ciki tashi ba a cikin lokacin da ya kama da miki a cikin shi kuma a lokacin ya tashi a balansa malam shi ma zai samu wannan sallar karshen dare ba eh. ai annabi ce inda asuba ba ta riga ta shiga ba kana cikin karshen dare asuba tana shiga ne kiran sallah na biyu shi dare ya kare amma dai ka faɗo a ciki za ka iya samun raka a ɗaya ba kai to ka yi irin sallar da ka samu kai sai dai kai na raka a ɗaya kai za ka yi za a yi da kai in dai kabali ce zai in aka yi da sallah kai ka riga ka yi kabalinka ta zo a cikin tsakiyar sallah ka saboda biyayyar ka da liman kai ka samu raka biyu da shi za ka ciko biyu amma bai sake ka kai cikon biyun ka ba sai da ya kabalin da take kansa sai ya sallama sannan ya baka dama ka tashi ka ciko to in ka je karshe ko ba za ka ci to ai yayi kabalin ba bari yi kabali guda guda za ka kai kabalin bayan ka yi kabalin ka ka bayanta za ka yi tare da shi ba a dace aka ci to in yace assalamu alaikum ka miƙe za ka ciko sai tafi ba ka bashi ba ba adinsa kai kai cikon ka in ka je karshe sai kai ba adin ka saboda kai ma tabbata ba adi kamar tasa ba dace sai da ya sallama kai ma sai ka bari sai ka sallama sai kai an fahimta ko na'am farkon sallar buha tana fara daga inda rana ta daga babu wani jajjaji a cikinta amma inda da wannan jajjajin lokaci take farkon fitowa bai halatta kai na kula amma in ta yi garai ba wannan jajajen to lokacin ya yi kai kuma za ka iya sanin awa na karfe noci a lokaci in aka baka awa za a baka kuskure saboda fitowar daga lokaci zuwa lokaci sauyawa yake yawwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu